umarnin dakatarwa idan kuma baka dakata ba kai ta dakatar da kai Baba, ah. kuɗin da mai yake bukata su ne waɗanda ka aro a banki? Mm. Ba ka gani ya kamata a biya su kuɗinsu? Ah, yanzu ba a bukatar biya ta. menene waɗannan da? ciki ne ashirin da biyu a duk ƙarin shekara ta babana yana bani kyauta ceki guda ɗaya na kuɗi haɗuwa da kai yasa na gano cewa yin faɗa akan gaskiya shine babban abin da ya fi dacewa na san yadda halin babana yake yana da taurin kai shi yasa na baka waɗannan cekin ka je ka biya waɗannan kuɗaɗen kawai kai tafiyarka Ke dai gaya min gaskiya. Zuwa kika yi kika kwafo sa hannun mahaifin naki ne? Ko kuma dai kin yi haka ne domin son mahaifin ke zauna lafiya? Ka gani fa canzawa ne. Shi ke na ɗan adam ba zai iya canzawa ba? In ya gano kuskure yake yi? Shi ne isa na canza ni ma? Har yanzu yarinya ce ki. kada ki sa kanki a wannan abu zan san yadda zan yi ka yi kaga malam me kake nufi ne na fa ciki ne ashirin da biyu ba guda goma sha biyu ba kuma na ce ma duk ƙarin shekara ta ake bani ɗaya kaga ko ai ba yarinya ba ce ni sai mutum ya shekara saba'in ko tamanin ake daina ce mai yaro kowa sai dinga kiran ka da yarinya. Ke kalabati ni na san ya kaba ta kawai ta isa ta sake kware mun. Mm, na fuskanta na fuskanta. madam ah? ba ki bani kudaden ba kuɗi kuma shi zai biya ka je ka kunsa Ah, não, mun ƙara yawa sako hankali me yasa na ga an ɗaura makulliya biyu ba yi ne wanda ya saka mukullayan ba mu muka sa masu karba kudaden banki ne me yasa ka dawo mana da kudaden mu tunda kana boyewa ka ƙi ka dawo mana da su me yasa mu ba za mu zo neman ka ba ina ba fa guduwa nake ba mata ta ce take rashin lafiya watanni biyun nan ina na je na siyo mata magunguna shi yasa aka dan samu matsala amma na yi muku alƙawarin wata mai kamawa zan zo na ƙara me na ka wani wahalar da kanka kan tsohuwar mata kai wane ne kai din ni din saurayin ka ne a lokacin da tana makaranta bayan ni da akwai wani saurayinta mai suna Suresh wanda na taba kama shi tana badala da ita kai matar ta wacce take yin badala shi me yasa ka kirawo matarsa tsohuwa suna yin aiki babu dare babu rana ba dan komai ba sai domin su biya banki kudaden su shine za ku zo ku yi musu haka wanda abin da yake a ka'ida shine ku turo musu da sakon email shine maimakon ku haka zaka garzayo ku zo zuwa gidansu a cikin girmamawa ake tambaye kudaden banki gwada tambaye sa muga kai iya magana kudaden ka uban baban iya labai iya magana bayin da banki yake binka banki yana da buƙatar ka biya kuɗaɗen nan saboda yana so zai yi albayi muna fata za ka kawo wannan watan to je ka me faru haka yalla bai na ce zan baka bashi amma ka ce a'a me yasa ka je ka ciyo bashin banki nan ne gidan nan yi ne nan yi ne gidan kai kana ina ne ka fito waje mana mun zo mu karbi kudaden banki da kaci ne kana dauka abun wasa ne ka ci bayi kuma ka ce ba za ka biya ba yalla bai za ka iya min wani taimako iya wahi ne wannan kai gaye me yasa kamar ma'aikacin banki idan rashin kunya ce mu ma ba mun iya kamar yadda ka daga hannu ka kwalla masa mari to ka zo ka bai hakuri yalla bai fito da allan nan dan yayi giya gaga da gano wuka ya sauka ba <laughs> baka san da yawa daga cikin gidan mai daba ba ne idan mutum ya shahara ya yanki mutane babu iyaka to banki ne masa suke su bai aiki a dinga zuwa karɓo kuɗaɗen mutane masu taurin bayi irin wannan zuwa. kuma wallahi yanzu zai biya ka ɗauka cewa mu ma dole ne irin kowa Wai me aka rubuta a jikin wancan kwalin ne ni ba ka san ban yi boko ba. Ni ma ban gane ba. Kai! Karanta mana abin da aka rubuta. Ka karanta ka ce mu za ka nuna wa boko ka karanta. Idan ba za ka karanta ba ka cire shi ko yanzu ne na ya ɓaci. Ba za ka cire ba. Eh!